da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. masu sauraro tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc kamar yadda aka saba akan mitocinmu na 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin suma na FM a Nijar inda suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. A can kuma sa a kasar Ghana kuma ana iya jin ta Alfa rediyo ko kuma a fada ka cokan cikin yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatar muku. Hafsat Maina Muhammad. Sai kuma ni Usman Kabara Ahmad. Kasancewar duk ranar Juma'a muna magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi har ma da wasanni har ma da maganar addini. To yau zallar nishadi za mu waiwaya mu domin kuwa za mu sako muku waƙoƙin wasu fitattun mawakan Hausa da suka gabata inda za ku saurari waƙa ɗaya daga kowannensu kamar marigayi mamman shata da na rambaɗa. Na dan fi abin da na da ma yadda mi kiɗa sana'an shata cinikin shata waka ita na iya ita na tsare aiki na kenan waka ku taya mani ku ‘ya'yana Allah kan ya yarda har yanzu ni ke ta ta Dokin ilka ɗan filinge. Ifa Allah ɗan filinge. Dokin ilka ɗan filinge. Ifa Kwanu da turki na yi na kwana halalan tare da bar da bube dan malam ki kwallo sarkin gudu. To, madalla sai kuma irin su ɗan ana ce da ɗan ƙwairo da waƙoƙinsu kamar haka. ciwon shayyar wuce a ce ɗan gayu ne kuma ga ولا to bayan waɗannan waƙoƙin yadda zamu shine a tsakanin kowace waƙar da zamu buga ta tsawon daga minti ɗaya zuwa uku ko hudu abin da ya sawwaka za mu tsayar mu ba ku damar bugo mana lambar mu ta alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar don ku faɗa mana fahimtar ku da kuma hikimar mawaƙin ko kuma wadda take cikin wannan waƙar da kuka ji amma fa bisa ra'ayin ƙashin kanku. bari mu fara da jin waƙar ɗan ana ce ta ado ɗan kore a ah, sannan idan muka gama ji sai mu ɗau wayar ku. का yasin in wancan ya wuce a ce ɗan gayu kaji eh to to to haka abin yake to gashi kamar yadda muka ce zamu bari a kira a tofa albarkacin baki to tunda mun fara da dan anace ne bari mu ji wane ne alayi salamu alaikum haka ne Aminu alaikum salam to barka da haka. yauwa to kuna magana da Hussein sabon yaro dan fulani daga nan karamar hukumar ganjiwa a jihar Bauchi to Hussein muna jin ka sabon yaro kana jin wakar dan anace Eh ina ji waga dan anace da wagar na farkon nan. Yau wato yanzu kan ta dan anacin da muka saka yanzu menene eh. fahimtar ka da hikimar da ke cikin waka ko kuma shi kanshi mawakin? A naka ra'ayin. Gaskiya na na ra'ayi na wannan wagar ta mm. yi tana mm. tana burge ni matiƙa wallahi wannan wagar. Eh me yasa take burge ka? Sabida akwai fahimta a cikin wagar. Mm. Eh akwai fahimta sosai idan mutum ya ya saurari wakar ya zauna ya saurari wakar cikin wakar ya kai fahimta sosai. To ai sai ka dan mene menene fahimtar taka. To ya eh, tafi. Na so in ji shi eh, ya Eh abinda nike son su gane kenan. Mm. Ka ji kai ta yaya ka fahimci wakar ko kuma wani sako ta kai maka? Eh wannan wakar wani sako. Muna da mai kira kan layi. Eh. Salamu alaikum. Alaikum salam. Barka dai. Ahmad Kabara. Yawwa barka dai. Ana lafiya eh, gajiya. Lafiya lau ga ni ga Hafsa. Ya kwana biyu. Kalau da wa muke magana. Da wa muke magana. Kama ku ban taba kama ku ba sai yau. Sai yau to wane ne? To madalla wake kan layi. Yakubu ne Zakariya fahillahi yanzu haka ina kiwo. To Yakubu aka ce kana gaban nagge. ya fara kuma nike. To Useko Useko. Eh Useko gaskiya ne. Yanzu kuma sai na goda na je bari in goda kullum ina gwada. Jiya ma har na turo tech message ban san eh, ko kun gani da yake ni da lafiya ba na aika rasuwa kanan ba. ko ku gani rubutun eh, ba. Oh, to. Malam Buba menene fahimtar ka da wannan waƙar da muka sa kana akwai wata fahimta? Ka san dan ana can ma? Kullum ina saurara yanzu haka na saurari waƙan sata na hmm. saurari kuma shi waka wannan dan ana ce a eh, gaskiya me yake burge ka da ita waƙan dan ana ce mawakan Allah ji gansu ya gafarta masu amin Eh, kuma eh. gaskiya akwai burgewa sosai saboda wannan wakan da kuka shikawa a yanzu haka ma nike ji kawai rayuwan dai kawai kamar eh. dai ma a koma ta baya Allah sarki mm, tuna baya shine roƙo wallahi to mun gode Yakubu Bafillaci Allah ya dauka ku ya taimake ku kuma amin Yakubu to mun gode miyati. eh mm. aifa eh to ga wani na <laughs> to salamu alaikum Wa alaikum salam Umaru ne daga Kwara State. Yau dai Umaru yau dai layin na Fulani ne? To. Gaskiya ban yadda ba. <laughs> Muna jin ka Umaru. Wallahi wallahi ba filatari ne ina ma kiwo ne yanzu a kai ma ah. wannan ma yakuba ba filace shi ma da ya sauka daga kwara haka kai daga ina ne insha Allah da kwara state ne kai ma kwara ne ilorin east local eh, government to to to barka da warhaka ka ji wakar dan ana ce lalle na ji wakar. me yake burge ka da dan ana ce To wakar mutanen da ka san malam tana kawo kaman wa'azi ne idan mutum ya kwantar da hankalin shi. Mm. Tana tana iya ta kawo maka wani abu da abin da baka fahimta ba ka zo ka fahimta amma in sai mutum ya saurara sosai ka ya ya fahimta abin da hmm. suke fada. Wato sai mutum ya saurara sosai. In mutum ya bi abin da suka fada mai za ka ga hmm. abin zai kasance da yake. To mun gode sosai mun gode kwarai. Mun gode kwarai. Yawwa. Eh, ya ce kamar wa'azi ne eh, kamar wa'azi ce in ka saurara ka natsu mm. eh, to haka yake To, to bari mu, mu sake zuwa mu ji waka ta gaba mu ga yaya abin yake ita kuma ya za a ji. To, yanzu haka kan sai in ce, Bismillah. Dokin ilka ɗan filinge, ifa Allah ɗan filinge. Dokin ilka ɗan filinge, ifa Allah ɗan Kwana da turki na yi na kwana halalan tare da martabobi dan malanci kwallo sarkin gudu tare da dahilin gini. Dawaki na suka sun kan haniniya bari gobe ta zan ta banza. Matere masa ne ga yazo. Dawaki na suka sun kan haniniya bari gobe ta zan ta banza. Matere masa ne ga yazo dan malanci kwallo sarkin gudu tare da dahilin gini. dokin irka dan filinge ko bisa turke kwana lalan tare da mai da buri. Dan da kai ka gudu kai ka cila da gudu. Ne ya gan ko da rabe na cire madarin daki. Ku zan cire mazu ya yi gaban da gaba a batun na ba. A sarkin gobe na da doki irin dokin da da ya yi suna gobe. Ya suna ana. Dan ma na sai fa. Ha da da dan yi Doke sarkin isa ya yi kokari duk zamfar sun ji daɗi. Tora hannun jami zarkin musulmi na faɗan hidin gidan malanci ci zarkin sarkin na yarda da ɗan hidin Turawa duka sun game na ji sun yi maraba da ɗan hilinge ɗan malam sai haba. Turawa duka sun game na ji sun yi maraba da ɗan hilinge. Sa aka rara da gunya sa juru. Sa aka rara da gunya sa juru. Sa aka wani safur da sabidi. Kai ko alishan bai kai kamata ya ba. Dawaki na suka sun kwan ya bari gobe ta zanta banza. Kin san da yake in kika ji sautin maya ne saboda tsohuwar waka tsohuwar waka ce da gyara zakulo ta na gaya miki mm. amma dai ana jin murya shi abin da yake faɗa ko da ba a jin da mm. anshin sosai shi mm. shi wato na ran waka kin san wannan waka ta yi suna sosai musamman wurin tsofaffi dokin iska dan filinge eh. amma su suna cewa dan hilinge to ni eh. ina tunanin ma me eh. waka take nufi shi shi ne kila yanzu masu sauraro su faɗa mana su fahimtar da ni <laughs> saboda da tsohuwar waka ce sosai ya ce wai ko bisa dokin iska dan hilinge ko bisa mm-hmm. turke na yau kwana yana nan tare da martabobi Ai to. Eh, Yawa to bari mu ji. Muna da mai kira kan eh. layi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka de. Amuna lafiya. Lafiya lau. Dawa muke magana. Masha Allah. Kuna magana da Nasiru Adam Malam mai farin gida Lanze, ya Bauchi. To Malam Nasiru ka san wakar na Rambada? wallahi na dace ku ne amma gaskiya ban sani ba ai mm. to mun sa waka shi ne na irin mu tsofaffin wakokin da sauran su na san wannan abun nan to kana nan zaka ji to tunda zamu sa ta shatan eh? kana iya magana me kake fahimta da waƙoƙin shatan eh to waƙoƙin ta aika man dai tankar kusan wa'azi ne sai dai a ce wani abun kamar in kana abun nan fahimta ma wani abun kamar dai tankar aya ba a ja a fasa eh, yana baka bayani akwai nazari a kai da dama nishadantarwa misali faɗakarwa tsoratarwa duk dai abubuwa da dama hmm. kala kala ga su nan a cikin sa akwai eh. inda za ka saurare shi gaskiya ina son waƙoƙin mun gode sosai na nasiru na farin gida Masha Allah, sannan Malam Usman. Eh. kana ji na eh muna jin ka yawwa ni ne da yake so baka duk da zan shiga cikin maudu'in da ba shi kuke a to ka bari sai ka bari sai za mu yi wata maudu'in kai e- hakuri kai mana email eh. eh kai mana email saboda lokaci wasu ba za su samu dama ba muka bari kowa ya faɗi abin da zai faɗa salamu alaikum da wa muke magana yawa kina magana da Muhammad dan gidan Garba Kiro daga Naga Jamhuriyar Kamaru to barka dai barka dai ah, yace sunan Muhammad Muhammad eh kana jin daga naga kusa daga Gala jamhuriyar to kana jin waƙoƙin wato irin su shata su na rambada dan anace da sauransu gaskiya duka wa'annan su ne kasusuwa na gawa da abun na gada wajen tsohona ne aha mm. to ka san wannan waƙar ta rambada eh shine na wannan waƙar da yanzu aka saka ta na rambada kasan wakar waƙar dokin iska Eh, a ah, na san da waka dan rambada amma ban eh. san da waka dosing dogin iska ba. Dan filange. Mm. Eh, to to me kake fahimta da waƙoƙin na rambada? Gaskiya na fahimci abubuwa da dama saboda in kana lakari da waƙoƙin yanzu kana gani kamar abin ta ne kawai. Nisa hmm. mm-hmm. ka ce haka? gaskiya abin da ya sa na haka saboda hmm. yanzu duk mutane matasa sun mai da waƙoƙin su kan soyayya ne. Hmm. Ah. Eh, su kuma wancan na da gaskiya abun yau da kullum ne da abun da ya shafi duniya da abun da ya shafi rayuwa gaba daya. Ai haka. To mun gode sosai Muhammad Garba daga Kano. Yawwa. Dukkan ku gaba daya Allah ya sa ku ci gaba da wannan shirye shiryen. Amin amin mun gode ah, sosai. Kaga a tashi fahimtar mm. waƙoƙin da suna da faɗakarwa. Fiye da ne. Ilimantarwa. nan fiye da ne. Eh, yanzu kuma sai soyayya. Eh, soyayya daɗi. Ai zaki rera ni? Da ba. <laughs> To ga mm. wani na alayi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanku da aiki barkanku da warhaka. To barka ka dai da wa muke magana daga ina. wa Kuna na Umar Baban Yaya Sabon Gida daga nan karamar hukumar kafin Hausa jihar Jigawa. To yau ka shigo. Yau ka shigo shirin barka da zuwa. Yau na shigo Malam Usman tare da Hafsat da fatan kuna cikin koshin lafiya. To Usman yau ya zaƙulo mana waƙoƙin mutan da. Kuma eh, yawa. Hakika waɗannan waƙoƙi ne ana cewa ina gani ma ta shafin Facebook ya na eh. fahimci cewa tabbas yau kun taho mana inda yake mana kai Allah sarki. To me yasa wannan waƙoƙin menene ma'anar su gare ka? saboda idan muka fahimci cewa waƙoƙin mutanen da hakikanin gaskiya suna faɗakarwa wallahi matuƙa amma a yanzu gaba ɗaya lamarin ba haka yake ba. Mm-hmm. Yawwa To don eh. haka a yau dai kun taɓo mana inda yake mana kaikayi kuma tabbas za mu iya cewa wannan waƙoƙi da kuka faɗo ga hmm. kuka tako mana kuma eh. muke fahimtar wasu abubuwa. Hmm, za mu mu shiga cikin gwaira yanzu daga mun gama waya da hmm, To mun gode sosai Umar Baban Yaya. Mun gode barka dai mun gode sosai. To madalla ah, usman mhm. yanzu shi ma musa dan kwairo ba wato shi ma ka san ba mm. kun lasa ba ne haka yake saboda haka za mu saurari waƙarsa eh, haka yake mm. Thank you.

ka kayan faɗaɓe gida <laughs> to ga wani na alayi wannan waka eh. to salamu alaikum ah, barkan ku da aiki yawa barka dai salisu na gaidan ne biredi daga cikin garin jama'ar jihar bauchi to salisu na gaidan barka da shigowa yawwa wato wannan mawaka suna nuna tasu basirar duk da mm. ba mu ce da yanzu ba su da basira ba amma za a ga akwai bambanci mm. su kamar yanzu akwai wakar da shi na ramba ɗaya na dokin iska da blingen nan. Mm. Akwai abubuwan ɗauka a ciki zaka ga zigawa ne da karramawa da ko baka yi sayan dokin nan kuɗin da <laughs> eh, kake so ka siya ba in ka ji zigar da zaka ga abin ya eh. karrama ya kan mm. ba ma shi. Ina ga dokin su kuwa ne ai dama aka ce. yau wato haka shi kamar ado dan kwar da aka mar waka hmm. ko ba ka bayan da ka ji wakar sai jikin ka ya nuna ma to sai ka ji kamar ka sa ka nada hannu hmm. yawwa to kamar yadda wani ya kira ya faɗa mu yanzu gaskiya sai dai soyayya hmm. ya katse gashi kuma ya ɗauko bayani ya yi daidai eh. wancan kenan wa alaikum salam wa ke magana kuna magana da Musa Mamman. To Musa Mamman. Da Maturu. To Musa Mamman muna jin ka daga da Maturu. Wato ainihin wancan kasar na dan kwaizon da hmm. abin na dan anace. Eh. Dine ne kuke son wancan bafulata ne muku bayani a kansa kuma sai kasa. Yawwa to bismillah. Wato wannan manufa ne akwai wani budakkalin da ya doke wani a filin dambe a gusau. Da hmm. kuma sai wannan ɗan dan hannun dan ana ce eh mm-hmm. oh shi na baka ado dan kore kenan kai ba da kada sai ka koma zuwa sai ka kanna kafin kare mm-hmm. eh. eh. kaga mu mu bare bari dama akwai mu da fahimta sannun ku eh <laughs> to to to mun gode sosai mu samu na san yana sauraron ka da mu fulata daga damaturu <laughs> eh fulatani dai yana ce yana sauraron bare yadda muka kada ka wani fulatani zai <laughs> salamu alaikum salamu alaikum to ina ga ba samu wani ba tukunna eh. to wato kin san kamar yanzu wannan waka yadda take ake jinta a ƙasa da muna magana din nan mm. yawanci yanzu wani yana nan ta tsima mai tsohon tsima <laughs> irin yana jin don wani kila yana nan aka yi waka musamman irin iyayen mu na dama eh wanda yanzu kila wani yana nan to ga wani Abdulhamid Maimai to Abdulhamid muna Abdulhamid Maimai ne daga Maiduguri to muna jin ka Mala Abdulhamid muna jin ka menene fahimtar ka ga wannan wakar eh wakan wannan wakan kuka ne wannan eh. wakar dan kwairo ne eh mun sassa su da dan dama mm. wakan wakan dan kwairo eh. kun san yanzu mu akan yanzu gaskiya gaskiya mu akan yanzu ba su da fahimta irin na da me yasa ka ce haka abin da yasa na ce haka yanayin yanzu mu akan yanzu in ba irin kamar ala irin yan eh, inuwa su ne suke kawo mana tsagwaran hausa wanda mm. kowa yake sauraro eh. irin sa ala da su yan inuwa to eh, irin su nura yan inuwa su ne suke mana hausa eh. hausawa to ainihin hausa wannan hausawa suke ji to kana irin nan maiduguri eh. za ki ga hausawa ba kowanne ba hausa ah, ba ba kowanne yare bane yake jin wannan abubuwan yanayin yanda suke yi abin nan da haka to mun gode abdulhadi kace sunan ka ko daga ina maiduguri abdulhamid ne mai mai daga maiduguri to mun gode abdulhamid Eh, a tawo eh, a tashi fahimtar mm. mm. yana nufin kaman ina son oh, eh, yanda bai jimla ba eh bai jimla eh yace kamar sa'ala da su m inuwa su ma suna faɗakarwa suna kawo hausar da wai su suke ganewa a haka wanda ita ce kamata to yanzu bari mu sake tafiya mu ji wakan mu ta ƙarshe kafin mu gama ba kuma ina to <laughs> Allah don Allah azun gangil manzatu Allah ya yarda har yau ni ce ba ku samu canji na ba balle in zauna wai har ce zan huta in dai dan samu in sarara a wani hutu shata ka riƙa dai gwamalan giwa mai ban tsoro na habu dan kyalke mai wawan kura ɗan yaro. Zaki mai darin ƙarfi ɗan iro. Kowa ya san kowa katsina wanda ko, da kuda kana wanda da mutanen zazzau gawalaya da dasawa na Hillani yola, sha ta shiga gwamben kai ne. balle baucin ya kuku shata ta hibar nanni ne sun san na san su shata ne kuma kaka eh Ai. <laughs> Allah ya ji eh. kanshi da rahama ya ji kansu. Wai kowa a gidansa sarki ne. Wannan haka yake. To ga wani akan layi ina ga za lalubo za su lalubo mana. Eh. Wato wannan waka ita ce bakan da mai shata shi da kanshi kai kasan yadda yake waka kasan yana son abarsa eh mana eh kuma kansa da kansa yake wasa kuma ina son a cikin wakan ne abin da ya fi burge ni hmm. yanda akwai akwai akwai eh. fadakarwar zaman lafiya zaman lafiya da kwanci hankali eh. da irin ka yadda na iya abu kai ma ka eh. iya kowa ya ya je Bauchi ya je Borno ya je ina eh ya ce kuma duk an san shi an san shi yawa barka dai Ya gajiya kwana ji. Lafiya kallau da wa muke magana daga ina kake kiran mu? Kuna magana da Lawal dan kawo daga nan garin Oshun. To Malam Lawal daga garin Oshun, ka ji mu da Na ji maudu'in ku tabbas maudu'in ku da kuɗa koyo mai matukar amfani sakamakon kuna sa kuna mana cewa kada mu manta da iyayen mu na da. Na'am. Hakika kuma na ji watsar shata, watsar da shata tana nuna ma al'umma cewa kada su manta da zumunci da ke tsakanin jiha da jiha. Hmm. Kacin mm. da kin ga ya lissafo sakwata eh, da sawa mm. ga kanawa ga katsinawa ga sauransu haka. Kwarai, min kenan ba inda bai shiga waka sa. Ga wannan yana nuna mana cewa tsakanin jiha da jiha akwai dangantaka da zumunci. Da haɗin kai. Mm. Irin mu daina faɗace-faɗace da wannan ya kashe wannan wannan ya hallaka wannan. Ina kuma jin daɗin eh, To mun gode kwarai da gaske da ka ah, ba mu ra'ayinka. Mun gode lawal dan Usman kaji abin da yake kake faɗi eh, ba e zaman lafiya fi komai ai salamu alaikum aminu alaikum salam da wa muke magana daga ina kake kiran mu daga nan mai duguri ne to mai duguri garin ah, shehu emana eh, to menene fahimtar ka ga wannan wakar da muka sa eh da suna kuma kamar bai faɗi suna ba eh be ya sunanka? ka da tsohon mawaka. Eh, eh, ba ka gaya mana sunanka ba. Ala Musa Garba. Oh Musa Musa Garba to daga Maiduguri. Eh muna jin ka. Wato kun sa waƙoƙi masu ma'ana hmm. wadda yake yan yau ba su iya ba. Hmm. A sau da yawa za ka waƙoƙin yanzu a rubuta su eh. hmm. Ba fahimta. waka ɗaya sai a yi wata guda ana ta tunani mm. ana rubutawa su mm. mu na da kuwa take za su yi haka mm. kuma ta kasar da kai amma na yanzu bambancinmu da su su ne ba su da fahimta daidai sun ara to kaga kamar waka ta farko ta na rambaɗa inda ya wasa ɗan hilige dokin iska eh. kaga anan an kai kai kai kai kai kai kai kai kai na kuma ni na so in ce na san dai daga jin muryan mutan da ne mutan mana eh mana haka Allah a ciki mu mun gode kwarai da gaske haka ai na ga ke ma gashi so in da ina son mu samu dattijo guda ɗaya wanda zai kira daga wuri wuri har da suka maru eh mana ka gani to dole mu tattare <laughs> namu namu saboda lokaci yanzu kan a madadin Hafsat Maina Muhammad sai kuma wadda ta ba da umarnin shirin Julie Lazarus Gresham da injiniyan mu yau Mr. Johnny Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa ayi hutun karshen mako lafiya sai ranar Litinin zamu saki dawa da yardar Allah Yau da gobe matasa yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba muryar Amurka yau ta tantance